Tawagar wace ta kunshi tsohon shugaban Najeriya janar Abdulsalam Abubakar da sarkin musulmi mai martaba Sultan Sa'ad na uku ta sauka a filin jirgin saman Jore Hamani na mai da goshin magarbar jiya Alhamis uku ga watan Agusta inda suka sami tarbe daga janar Musa Sallau Barmu. Sai dai bayan zaman sa'o'i a wani ɗakin taro da ke filin jirgin waɗannan manzanni sun juya zuwa Abuja da wajejen karfe ɗaya na dare ba tare da sun shiga birnin Yamai ba balantana su gana da jagoran majalisar soja ta CNSP janar Abdurrahman Chani ko kuma hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Ta ko ina makomar shirin sulhun da ƙungiyar ECOWAS ta sa gaba kafin a kai ga matakin soja? Abdurrahman Alkasum na mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Ita ECOWAS cikin ƙoƙarinta na sasantawa ana samun sabile daga wasu ko ƙungiyoyi ko su ƙasashe ko na cikin afirka ko na kasashen duniya irin wasu kalar sanarwoyi da suke yi wanda kuma su sojin suna kallon abin kama barazana tunda bayan da za a zo ana magana sasantawa kuma ana magana barazana musamman ana magana ta soji ko a wagen daga ko magana ya dauki kasa abin da ake ce mara da force shine ke da mahimmanci waye karhi shugaban kungiyar kodayoyi Mustapha Kadi na da kwarin gwiwa akan cewa janar Abdulsalam Abubakar na iya samar da maslaha a dambarwar da ta barke bayan juyin mulkin na 26 ga watan Yuli ganin rawar da ya taka wajen warware rikicin siyasar da aka yi fama da shi a Nijar a tsakanin shekarar 2009 zuwa 2010 wannan rikicin na yau ya bambanta da rikici na baya eh, tsohon shugaban kasa. Eh, shugaba tanja lokacin da general abdulsalami ya zama mai shiga tsakanin shugaba ne wanda ya makai na ƙari eh, rikicin yau juyin mulki ne aka yi na ƙarfi kenan bai yiwuwa a iya ciya duka ɗai ne domin haka duk wanda ya ce zai kawo wato gudunmuwar shi na 'yan niger su haɗa kansu su zamana kan tebur guda a ciwo kan wani matsala Eh, mu muna rakiyarsa. A wata sanarwar da suka bayar sojojin juyin mulkin sun ayyana rashin gamsuwa da yarjejeniyoyin ayyukan tsaro a tsakanin Nijar da Faransa, matakin da ke zama tamkar na share fagen kawo ƙarshen hulɗar ƙasashen biyu a wannan fanni. Abdurrahman Alkasim na ganin abin tamkar faduwa ce ke daidai da zama. Sojin nan suna buƙatar goyon bayan al'umma kuma aksarin al'umma da na birni da na ƙauye ko da alaƙoƙin da ke da kwai suna da alfanu ko ba su da alfanu suna ganin wani abu ne wanda ya kamata a za'a tambaya a kai kuma sojoji sun a za'a tambaya a kai suna ganin ya kamata a sake tattaunawa ko a dakatar da su gaba ɗaya wa'annan alaƙoƙin ko kuma ah, su sojojin na na faranshi rundunonin su koma cikin su. Cikin salo irin na gugar zana majalisar ta CNSP ta yi barazanar kai hari wa ɗaya daga cikin kasashen sai da yawo. Sai dai bata bayyana sunan ƙasar da take hangen afkawa ba. wanda ke zama wata niyyar faɗaɗa yakin zuwa ƙasashe makwabta matsawar ƙasashen yammacin afirka suka zartar da ƙudurinsu na korar janar cani da ƙarfin soja Gwamnatin mulkin sojan ta sallami wasu jakadun ƙasar da suka hada da wanda ke Amurka da Faransa da Najeriya da Togo yayin da hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad bazum a mukalar da ya aike wa gwamnatin Amurka wacce aka wallafa a jaridar Washington Post ya buƙaci ta taimaka ya koma kan kujerarsa kasancewarsa wanda 'yan Nijar suka zaɓa a 2021 a matsayin shugaban ƙasa na demokradiyya. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.